daga muryar Amurka a Washington DC. Tare da sallama da fatan kuna cikin ƙoshin lahiya da wannan maritan Alhamis bakwai ga watan Mayu. Kuna tare ne da shirin yau da gobe wanda kuke ji yanzu haka kai tsaye daga nan sashen Hausa na murya Amurka akan mitoci 25 da 22 16. Da kuma ta intanet a dandalin voa.com da voahausa.com masu gabatarwa. Jamila Kabiru Fage. Usman Ahmad Kabara. Da Halima jimarau Kamar dai kowace Alhamis, shirin yau da gobe baki ɗaya akan kiwon lafiya ne, kuma ranar da muke gayyato ƙwararrun masanan harkokin kiwon lafiya mu tattauna da su kai tsaye. Sannan kuma mu buɗe layin waya masu saurare su kira mu kai tsaye da tambaya ko gudunmawa. yau to kamar da Jamila ta yi bayani yau za mu duba tare da ku da kuma wadda muka gayyato za mu duba yadda ƙungiyoyi masu zaman kansu suke amfani da su da kuma su wajen tattara bayanan da za su yi wa al'umma za su yi wa jama'a aiki mm. yauwa to game da haka mun gayyato adel bienvenue shugabar kula da kiwon lahiya na wani shiri mai suna sauki wanda ke karkashin kungiyoyin helen keller da kuma mercy corps da magaram kasar jamhuriyar Nijar. To haka bayan wannan kuma akwai za ji cewa akwai amsoshin tambayar ta jiya za ji shi a cikin shirin sannan kuma duk za ku je a filin wato karin magana kenan sannan Hassan Maina kaina ya yi hira da wasu 'yan gudun hijira wanda a bangaren Abuja ne su ma za ku ji ku kasance tare da duk wannan a cikin shirin yau da gobe. thank you karin magana. Mutuwar uwar adashi ba ta hana ɗaukan adashi. Eh, gaskiya ne, to wannan kar magana haka yake. To, wato mutuwar uwar adashi ba ta hana ɗaukar adashi. To, kamar dai na aka saba, wato wannan kar magana ƙunshe yake da wasu kalmomi musamman ma wato adashi da kuma uwar adashi. misali in aka ce adashi a hausa wato shi ne ajiyar kuɗi ta karo-karo a bisa ƙayyadajjen lokaci wanda kowane mai yi zai ɗauka. Ita kuma uwar adashi ita ce mai tara kuɗin da adashi kuma ta baiwa wa kowa kuɗinsa lokacin ɗaukarsa. To idan muka duba za mu ga wato wannan karin magana yana so nuna cewa wato faruwar wani abu baya haka a yi wani abin. misali kamar muka ɗauki wasu karin maganganu kamar haka suna daidai da wannan karin magana misali kamar yadda bahaushe yake cewa bikin magaji baya hana na magajiya kamar yadda alhaji garba suza yake cewa a waƙarsa wato yake cewa bikin magaji alhaji garba sai hana a yi magajiya to kuma idan muka ƙara duba wai karin magana yana cewa wato ina ruwan wani da wani wani mahaukaci ya yi bako kaga anan gurin kowa zai sha'anin sa ba ruwan wani da wani wato wani ba zai hana wani ya yi abin da yake gaban sa ba sannan kuma wani tafi mutum yana cewa kowa kowa ya ji da abin da yake gaban sa wai mai ciki ta gaba da mai goyo kaga anan gurin mai ciki ta ci gaba da hidindimin ta na ciki ita kuma mai goyo ta ci gaba da wato misali ɗaukar wani ta ta ita yin goyo to sannan kuma bahaushe yana cewa haushin bakin kare ba zai hana kura shiga gari ba karin maganganu da muka duba su za mu ga suna so su nuna mana cewa wato duk irin abin da mutum ya sa kansa zai yi kuma ya nace akan zai yi abin nan to in dai ya ce zai wani abin to zai iya yin wannan abin ko da kuwa akwai wani abu muhimmi da yake faruwa wato misali wannan abin da yake faruwa ba zai hana shi yin abin da ya so ya yi ba wato ba zai hana shi ya shalinsa ba domin kowa da shi da ya su mata idan akwai wani abu da yake faruwa kai ma kuma kana da wani abu da so za yi to wannan abin da yake faruwa ba zai hana ka yin abin da ka sa a gaba yake so za ka yi ba karin magana To haka yake amma kamar yadda muka ce Mala Abdullahi Garba Imam ne ya yi magana a fassarar karin magana yanzu ga amsar tambayar mu ta jiya din. tabbas suna amfani da basirar da Allah ya basu sai dai muna ƙara kiransu da su ƙara ƙaimi da kuma yin haƙuri akan ayyukan da suke yi na taimaka ma al'umma sannan mu kuma jama'a mu ba su haɗin kai idan buƙatar hakan ta taso domin mu gudu tare mu tsira tare saƙo daga babba haruna habaju bajoga To hakika wasu ƙungiyoyin lafiya suna taimakawa al'umma musamman ma kamar a ƙauyuka inda mata masu haihuwa da yara ƙanana ke rasa rayukansu bisa rashin kulawa daga likitoci, amma fa akwai bargurbi daga cikinsu, don haka muke kiransu da su dinga yin ƙoƙari. Saƙo daga Adamu Jangirawo aku. Hakika VOA Hausa kuna burge ni dangane da irin maudu'in da kuke na a game da rayuwar jama'a. a gaskiya hukumomin lahiya masu zaman kansu suna taka rawar gani dangane da irin gudunmawar da suke kawo ma al'umma na duniya wajen wayar da kan jama'a dangane da lahiyarsu sako daga ibrahim lawali tabbas akwai ƙungiyoyin lafiya masu amfani da iliminsu kuma hakan yana taimakawa wajen rage mutuwar mata da yara ƙanana sako daga sadi energy tandari To lalle zan kasance da ku don samun wannan amsar daga bakin masana kuma ƙwararru. Sako daga shugaban matasan FKD mai duguri. Wannan abin sai an zauna a teburin muhawara kawai. Sako daga Hamza Aliyu yana. A gaskiya sai mu ce suna amfani da basirarsu ne kawai don cimma burinsu. Asali ma idan muka duba da cewa ba su cika ba wa talakawa kulawa ba sai masu hannu da shuni. Sako daga Jamil Lawal. Hakika VOA Hausa, ƙungiyoyin lafiya masu zaman kansu na amfani da ilimi wajen yakan cututtuka irin su polio, malaria da HIV AIDS da dai sauransu. Sako daga mijin yawa Muhammad Yalo. Ƙwarai kuwa, ƙungiyoyin lahiya masu zaman kansu na amfani da basira ko ilimin da Allah ya basu wajen cimma burin su da ma biyan bukatun al'umma. Mu ɗauki misali da ƙungiyoyi irin su Doctors Without Borders, WHO, GAN, USAID ko USAID e da dai sauransu. Don za mu ga sun ba da gagarumar gudunmawa wajen yaƙar cututtuka irin su zazzabin cizon sabro, polio, tarin huka, HIV da dai sauransu. Sako daga Mudassir Muhammad Tafawa Balewa. Gaskiya wannan maganar akwai abin dubawa a ciki. saƙo daga Abdullahi Gambo. To amsoshin tambayar mu ta jiya kenan akan shin kungiyoyin lafiya masu zaman kansu na amfani da shin suna amfani da basira ne koko da ilimin jama'ar su don cimma burinsu ko kuwa bukatun jama'ar su. Mun gode kowa da ya turo mana da amsoshin su a Facebook. Yanzu kuma Hassan Maina Kaina ya tattauna da waɗannan 'yan gudun hijira da suka bar gidajensu a jihar Borno suka fake a Abuja. Ya tattauna da su ne akan ƙungiyoyi masu zaman kansu da kuma irin ayyukan da suke gudanarwa. sunana pastor haga filiman muna nan tun bara me ya faru kenan ah, gudun hijira ne saboda yanayin da muka samu kamwa a wuraren mu shi yasa mun zo nan wuraren ku daga na kuke muna nan daga goza wasu kuma daga wasu jiha daban-daban daga borno da sauransu to da kuka zo wannan wurin wasa a cikin abuja wani matsaloli kuke fuskanta gaskiya muna da matsala sosai kamar mai muna da matsala na abinci muna da matsalan gidaje gashi gidajen da muka muka samu a nan yanzu muna da problem iska yana daukewa ba za mu iya mu samu ba ma wani za ka yi da nashi kuma baka da kuɗi akwai eh, akwai kungiyoyi masu zaman kansu da suke taimakon masu gudun hijira sun suna zuwa wurin ku eh suna dan zuwa amma ba wanda zai kai tar ya taimaka mana sosai ba eh, to idan sun zo me kuke ce musu to muna bayyana musu wannan damuwa har mun samu ruwa ma yanzu amma matsala babban matsala din yanzu muna da matsalan ruwa muna da matsalan ruwa muna da matsalan gidaje hmm. muna zama din ma ruwa yana sauka cikin gidaje kana kwana ba za ka yi ka samu ka yi bacci ba yanzu ko me kuke so a muku yanzu gaskiya muna so da mu samu inda zamu yi mu sa kanmu ke bamu da inda zamu yi mu sa sanana Patrick Lazarus Patrick Lazarus daga ina kake kuma daga jihar borno ta, ta goza local government me ya faru kake abuja yanzu gaskiya yanayin zaman duniya din gaskiya ta garin mun goza kam ya baci gaskiya ya baci eh gaskiya muna to roko din gaskiya yanayin boko haram sun shiga mana sun dinga kakashe mana rayuka diyawa gaskiya da mm. asarar dukiyoyi dangin mu diyawa su su matan babba nan ne da so da yaran mu diyawa sun mutu to yanzu da kuna nan kuna samun masu jami'an da suke taimakon yan kungiyoyi masu zaman kansu da suke zuwa taimakon ku ana? gaskiya sai godiya suna zuwa amma dai eh to idan sun zo me kuke gaya musu bukatun ku gatunmu dai muna ta roko musamman ta fannin abinci da kuma dakuna gaskiya gashi kamar kwanan nan wani an soma ne mana ruwa gashi har muna kwana in an soma ruwa muna kwana tsaye ba zance kwanciya mm. kuma abincin da muke ci muna ci ma sai godiya masu suna tattalin talafa mana da shi amma haka din muna muna tarokon su da kan cewa su kan kara kuma kazo muna tarokon su su nima mana abinci da kuma abin da za mu kai menene sunanka sunana wata eh wata ina ne garin ku garin mu agoza agoza agoza a wani wuri agoza cinene cinene me ya kawo ka abuja yanzu gudun hijira ne gudun hijira eh me ya faru a garin naku An kore mu. Su waye suka kore ku? Yan boko. Yan boko haram? Eh. To yanzu kuna Abuja kana makaranta waye saka makaranta? Babana ne. Kana kana karatun da kake kuma yanzu? Eh. A can gosa kana yin karatu ne? Eh. Kuma da ka zo nan ka ci gaba? Eh. To me ka koya karatun da kake yanzu anan? Kome na koya. Kome ka koya? Eh. To kamun ABCD na ji. A B C D E F G H I, J, K, M, N, O. Come on, one, two, three, zuwa ten. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. One is Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. da gobe kuke saurare daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma lokaci ne na kiran mu kai tsaye ta wayar tarho domin ku yi ku ko kuma ku ba da ku Lambar da za ku kira ita ce biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu biyar biyar. Wato lambar ita ce biyu sifili biyu. biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma kafin a kira sai an sa alamar tarawa wato plus sannan a ƙara ɗaya. To masu saurare. Lalle hira wannan abu da muka ji na 'yan gudun hira ta yi fa. Ah, kuna hira miyar kuka ba wani eh? kuna hira kana <laughs> ta eh, kai yara kana sa miya kuka. Kake za a ce sattu ne. Antam, national antam a eh. Yawa, to masu saurare kamar da muka gaya muku kuma kamar da kuka sani yau dai Alhamis ranar da muke tattauna batutuwan kula da lahiya na matasa da mata da ma kowa da kowa saboda lahiya ta mm. shafi kowa. Ba za dai ki je girkin ba kenan. <laughs> <laughs> Ah, ai dama alhamis da juma'a babu eh, girki yawa kuma kamar yadda muka ce kamar da yadda kuma masu saurare suka sani mukan gayyato jami'i ko jami'a ko likita dai waɗanda suka kware akan batun da muke yi mu tattauna da su yanzu haka muna tare da Adele Bienvenue shugabar kula da kiwon lahiya na wani shiri da ake kira sauki wanda ke karkashin ƙungiyoyin. Helen Keller in ji ku Amurkawa mu kuma 'yan Nijar mu ce Helen Keller International <laughs> da kuma Mercy Corps a ƙasar jamhuriyar Nijar kuma suna gudanar da ayyuka ne na kula da lahiya da tallahin hukumar raya ƙasashe masu tasowa ta Amurka wato USAID ko USAID. Adele ina wuni? Lahiya lo. Yawwa kina jin mu ko? Ina jin ku da kyau. Eh, yawwa kuma kin ji wasu 'yan eh, shirye-shiryen da suka gabata yanzu akwai amsoshi duka dai maganganu ne akan kungiyoyi irin naku. Amma ka mu shiga wannan tattaunawa da harku shekara nawa kenan kuna gudanar da naku ayyuka a ƙasar jamhuriyar Nijar. To, eh, Sauki e yana aiki a nan dai Nijar da muka girka shi yanzu tsawon shekara ta uku kenan. Mm-hmm. Eh. Eh, yawa kama waɗanne irin ayyuka kuke gudanarwa ok to proje sarki muna aiki wajen ɓangaren kiwon lahiyar yara da mata da jama'a duka na gari da kuma yaƙi da cutar tamuwa mm. wannan ɓangaren ne muke kulawa da su a cikin karkara ta murya da gidan rumshi da kwaro mm. yau Adal yawanci ayyukanku ba aiki bane da kuke a zaune a ofisoshi yawanci tahe-tahe kuke kuna shiga lunguna-lunguna ƙauyuka-ƙauyuka ya ku take da waɗannan mutane da kuke zuwa wajensu kuna taimaka musu wace irin dangantaka ke tsakaninku? To a cikin eh, garuruwan da muke zagayawa dangantakar mu dangantakar aiki ce da hulɗa arziki da kuma taimakawa. tun da muna aiki tare da jama'a gari in mun zo muna aiki tare da jama'a cikin tsari da da ladabi da biyayya tun da abokan aikinmu wanda suke zama akwai ma abokan aikinmu musamman wanda suke rayuwa a cikin karkarar wannan tare da jama'a gari. Mm. eh wanda an ba su horo kuma suke horar da jama'a suke kula da tahiyar da aikin na proje a cikin garuruwan da muke zuwa mm. idan muna dangantaka ta aiki da tsari kuma da girma da arziki eh, yawa eh, a lokacin da muka yi magana kahin mu wato lokacin da muka yi waya da ke kahin wannan lokaci ya kawo mun yi magana wato kin yi bayanin cewa akwai cikin ayyukan da kuke yi abin ya shahi lahiyar mata da matasa kamar yawanci waɗanne irin cututtuka ne kuka lura suna damun matasa da mata a jamhuriyar Nijar. To, a jamhuriyar Nijar cututtuka an aka ɗauka duka maza da mata da jama'a duka da yara cututtuka suna da yawa kuma iri-iri ne kashe-kashe. Amma kama aka ɗauka a karkara, misali akan samu cutar masassarar cizon sabro wato malaria da ake faɗi wadda take damuwa kowa da kowa bata da bambanci. Mm. Kuma tana da lokacin da take yawa kuma akwai lokacin da take da sauki. akan samu hallo lokaci zuwa lokaci kamar cutar tari da mura da take damuwar yara mafi yawa da jama'a duka amma yara sukan yi samu matsuwa game da ita akan samu cutar zawo ita ma da take damuwar yara kuma kamar lokaci zuwa lokaci akwai cututtukan nan masu ƙarfi wadda wato kamar in allobarsu ta zo cikin gari takan iya tsaye da dama kamar misali cutar dussa ko tarin kukugi kuma akan samu da dama a cikin karkara inda mu muke aiki kamar cutar samowa wadda ta dami yara sosai wadda muke yaƙi da ita sarai ma a cikin karkara inda muke zagayawa muna aiki mm-hmm. tare da jama'a. Mm-hmm. Yawa Adal irin wannan aiki ko irin waɗannan ayyuka naku da kuke gudanarwa ba ƙananan ayyuka ba ne wato aiki ne gagari wanda dole sai an haɗa kai kamar akwai wasu kungiyoyi da, ma jama'a su kansu da kuma ta bangaren gwamnatin jamhuriyar Nijar akwai wani haɗin kai tsakaninku domin ta da waɗannan ayyuka naku da kyau da ya kamata. Mm, madalla, to shi daman kin kamun a girka shi tare da ƙungiyoyi da ma'aikatu na gwamnati ne aka gamu aka yi aikin bincike a ga inda za a iya a girka kin. kuma sai aka zaɓi wannan garuruwa da na gaya muku ƙauyuka 62 a cikin garin murya a cikin da ƙwaro da eh, gidan rumishi wato garuruwan wannan bayan an zaɓe su kuma da da proje ya zo zai fara aiki hallo sai tare da ma'aikatan gwamnati mun zagaya karkara tunda akwai ma'aikatun likita da sauran ma'aikatu wanda muke aiki da su na bangare-bangare tun da proje sauƙiyar da bangare wajen tallafawa wajen bunƙasa cimaka. Mm. kenan wajen kiwon lahiyar wannan da mu da abokan aikinmu na wajen bangaren bunƙasa cimaka sai mun zagaye garuruwa tare da abokan aikinmu na gidajen likita mu bayyana ma mutane hujjar da proje kin ta sa proje ya zo cikin gari kuma ga aikin da zai yi kuma da wa zai yi aiki. shi ne muke zagaya gari mu gaya ma jama'a tukuna tare da su su da kansu eh, mutanen gari sai sun yi babban taro jama'a duka ta gari ta zo wurin taron wannan in so su ji bayani bisa kan aikin da muka zo mu yi tare da su din hmm. da kamun ma projen ya zo binciken da aka yi ma sai da aka zagaya kuma cikin karkara wannan aka gani tukun aka zaɓi garuruwan da aka ga ya kamata a dawa ma hmm. Eh, kenan muka zo daman aikinmu da muke tahiyar da shi gaba ɗaya duk abin da za mu yi tare muke da ma'aikatan gidajen likita da kuma ma'aikata wanda muka ɗauka na proje musamman wanda za su yi kamar aikin waye kai da zagaye cikin garuruwa cikin jama'a da al'umma gaba ɗaya suna aiki tare da ma'aikatan likita. Hmm. kenan kamar akwai district sanitar da ake cewa kamar aka ɗauka a murya district sanitar kin murya tare da shi muke aiki. shi ko district sanitar kin kamar gidan likita babban ne wanda a ƙarƙashin shi akwai ƙananan gidajen likita da ake ce ma CSE a turance kuma akwai cas de santé dukka ma'aikatan da ke cikin wannan ma'aikatu tare da su muke aiki tun da kowa kowane ƙauye ka ɗauka akwai likita da ke kusa shi mm-hmm. kenan akan haka nan ne muke aiki tare da ma'aikatun gwamnati hannu cikin hannu ko horo zamu bada sai tare da su muke ba ma mutanen karkara horo mm. tare da su muke aiki sau da kawa cikin garuruwa duk abin da muke yi sun sani mm. yau adal yanzu idan muka dauki misalin abin da ke faruwa a kasar jamhuriyar Nijar wannan cutar meningitis ko kuma sankarau da ake fama da ita yanzu haka kamar akwai wani kokari eh. da kuke ganin kungiyoyi masu zaman kansu irin naku ya naku za su iya haɗa kai su taimaka domin a samu isassun maganin da ake bukata? eh to ba zan ce ba yau kat gashi za mu je mu kawo za a kawo magani haka amma duk cutar kamar daga an samu wata alloba in ta fara a cikin gari district wanda muke aiki da su sukan yi wasiƙa mafi yawan lokaci mu ma sai mu aika wasiƙa sama inda ya kamata a ɗau aniya ta tallafawa kuma ƙungiyoyin namu kamar wajen ɓangaren da zai su iya su dafa a yi aiki suka iya dafa kusa kamar wata yakan zo da jimilce ga yadda abin da aka tsara a yi amma irin wannan matsala an ta samu kamar ta cutar sankarau ko kuma wata cutar dusa in suka yi mana wasiƙa wannan aka aika tare muke zama da maryamu da a zamna a tattauna a gani yaya ne za a iya a tallafa a kawo ciwo kan wannan matsalar tare da district ko da gidajen likita da muke da aiki kamar in ya zama misali a kawo gudunmuwa ƙungiyoyin mu sukan kawo gudunmuwa ta ɓangaren da suke iyawa kamar misali mu a proje sauki ƙungiyoyin mu sukan ƙoƙari in akwai irin wannan matsaloli su ba da mota wanda za ta kai mutanen da za su je su yi shaushawa a cikin karkara muka iya mu ba da mota da direba a sa mai a kai magunguna da likitoci su je su yi ba jama'a magani. Hmm. Kenan muka iya ka gudunmuwa ta wannan bangaren. In kuma hallo ya kasance a sayi magani in akwai sai magani muka iya mu gaya ma kungiyoyi abokan wanda ke iya ta tallafin wannan na sayan magani su su sayi. Mm. Eh, kenan kowa da bangaren da yake iya damawa muna dai tare da su bisa kan wannan ciwace-ciwace don a ciwo kan matsaloli. Mm-hmm. Yau, Adal ganin cewa kungiyar ku wato kuna aiki da ƙungiyoyi da yawa kamar muka ɗauki kuna tare da Ellen Keller. kuma ga USAID wato USAID e ga kuma wannan Mercy Corps da dai makamantansu. Kamar yaya kuke musanya bayanai da waɗannan manya-manyan ƙungiyoyi na ƙasashen waje har ku wato ku samu yadda za ku yi ku taimaka ma mutanen da kuke wa aiki ku biya musu bukatunsu na ko kiwon lahiya ko na wadata su da abinci. To, kamar shi proje sauki kamar yadda na gaya muku proje ne wanda yake da faɗi tunda ya shahi kashi da dama. Saboda babban gurin da proje sauki ya sa gaba kamar ya yaƙi cutar tamowa ta sha baya a cikin karkarar da muke. kuma duk wanda ya cutar tamowa ya ce kiwon lahiya. In akwai lahiya fisassa za a iya a yi yaƙi da tamowa sosai kenan duk abin da muke yi da ɓangaren kiwon lahiya da ɓangaren yaƙi da tamowa ne. kenan wannan ƙungiyoyi da suka haɗu wato da melticor da ashka'i e, sun gamu ne saboda ciwo kan cutar tamowa a cikin garuruwan da muke don a yaƙi tamowa daga yaro hal uwashi hal mata matasa har da jama'al gari duka a yaƙi tamowa tare shine babban gurin da muka sa gaba to wannan usaid ita ita ce ke kawo kamar abubuwan aiki hmm. duk abin da ita ce ta ɗauki tallahin wannan proje ta kawo tallahi a ƙasar Nijar don a dawa a kawo ma jama'a taimako. Hmm. Wato sun haɗa gwiwa an shirya takardu an aika psid sun ga takardun sun yi sun amince shi yasa suka ba da tallahin kuma suka ba da yarda mai sifar da ashe kelar saboda suna da eh, kusa'a da dubarun shiga karkara suka amince musu su je su yi aikin wannan mm. wato shi yasa sa yi ta mu wannan gudunmuwa mm-hmm. kuma eh, kamar lokaci zuwa lokaci su ma da kansu sukan zo su gani aiki yadda ake tahiyar da shi in yadda aka tsara haka ne ake tahiyar da shi kuma su ma su kawo tasu gudunmuwa ta cewa a gyara nan ko a ci gaba da nan a tsara nan a yi gyara in akwai gyaran wasu Yawwa, to Adal ganin cewa wannan aiki naku da ya hada da mutane iri-iri, yawanci akwai maganganu kuma akwai abubuwa da kowa san sun damu al'umma ko cututtuka ne misali kamar arman wuri ko kuma kaciyar da ake ma 'ya'ya mata ko irin waɗannan cututtuka da ake ɗauka ta hanyar jima'i. Akwai wuraren mm. da in ka je da irin wannan bayani za a ma wani irin kallo, yaya kuke bullo ma irin waɗannan matsaloli a haɗakarwar da mm. kuke ma jama'a? madalla wannan wajen tsarin aikinmu kamar mu da muka shiga muka shigo gari da muke yi kamar tsari muka yi muka ce projet sarki ba za ta keɓe wani ba da kowa da kowa a cikin gari za mu yi aiki sai muka yi tsari cewa gungu-gungu za mu yi kamar in aka ɗauki mata masu juna biyu da mata masu bekon nono sai a musu gungu kamar a cikin kowane gungu akwai mace sha biyar kowace mace sha biyar akwai mace guda wadda take shagorancin gungun nan wanda matan da kansu sun su zaɓa. Hallo akwai gungun 'yan mata matasa. 'Yan mata kamar yadda suke taruwa a dandali su rika wake wannan ko kuma suna da wurin taruwar su wadda suke cewa kamar gidan uwar rana ko uwar ɗaki wanda suke mafi yawan taruwa sai muka tsara su suma ma 'yan mata a kamar gungu na 'yan mata 25 wato kowane gungu kuma yana da mai jagorancin shi wanda su da kansu 'yan matan za su zaɓa ga wanda suke so su jagoranci gungu. Mm. Hallo akwai gungu da muka yi na maza wanda ake cewa makarantar mai gida. Shi ma gungu ne na mazan gari wato sai muka yi kashi biyu. Magidanta matasa da magidanta da tijawa. Mm. Kuma su ma suna da tsari wanda muka yi a cikin gungunsu to duk wannan gungunan da muka yi wanda aka zaɓa wanda mutanen suka zaɓa jagora sai mu ba su horo horon da ake ba su ana ba su horo bisa kamar yadda ya kamata su kula da lahiyar jama'a a cikin karkara kamar da dawa ma mata rage yawa mata aiki kuma da kula da mata da yara da duka jama'a su je gidajen likita hmm. tunda babban mu muna fatar mutane su kula da zuwa gidan likita neman bayani ko neman magani ko neman ilimi bisa kan abubuwan da ke wakana ko yake damuwa a cikin rayuwarsu ta yau da kullum. Mm. Kenan wannan cikin wannan gungu-gungu wannan mutane da muka ba horo su suke jayo kan sauran 'yan gungu da sauran 'yan gari cewa ga yadda ya kamata a yi a kula da zuwa likita ga yadda ya kamata a yi mutum yana da ciwo kai ya bari ciwo ya yi nisa hmm. kuma a kiyaye sayan magani na bakin hanya ana sha kuma a cikin gungun nan akwai wanda ake ba horon galgadi na musamman wato kamar nan aka ɗauka a gungun 'yan mata wannan uwayen ranar suna ba su lokacin cewa kamar bayan taruwa ta taro sukan yi zagaye su gani wance da wance lahiya lau in kuma suna da matsala suka iya su zo su gani musamman ni ga wani abu da ya dame a ah, je ki gidan likita eh, an gure mana gudu gaskiya eh, ne a cikin karkarar mu yanzu mu da kanmu mutane mm. suna cewa su da kansu sun ga mahimmancin wannan tsari da aka yi mm. tun da kai waye. Yawwa muna eh. godiya kwarai Adele Bienvenue shugabar kula da kiwon lahiya a Proje Sauki a jamhuriyar Nijar muna godiya sosai. To ma saurare iyakacin shirin namu kenan a yau sai kuma gobe yanzu a madadin Jamila Kabiru Fage Usman Ahmed Kabara da girma tafarra da Mr Cornelius Halima Jumaro ke cewa sai gobe haka da izinin Allah This program has come to you from the Voice of America, Washington.